السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الهميز اشرن قوة الرجب اجرم من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da ashirin da takwas ga watan april shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin al'azkar Aw. hilyatul abrar wa sha'arul akhyar wa talkhis daawat wal azkar mustahabba bil wan nahar na al-imam Abu Zakariya Muhyiddin ya ibn sharafin an-Nawawi a Dimashki. Allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi kamar yadda muka sani har yanzu muna sharhi da bayani akan ma'anan da waɗannan sunaye na Allah madaukin sarki suke ɗauke da shi kamar yadda na gaya mana kuma kamar yadda muka a cikin hadisin annabi yana cewa duk wanda ya kiyaye waɗannan sunaye na Allah to ya shiga aljanna ya gama to mu fatan mu ko mu san sunayen nan musamman anan su kuma mai imani mai aiki da su domin idan muka mutu mu tabbata 'yan aljanna muna gane wannan mallantana kuma insha Allah muna da bukatu masu dimbin yawa da muke sa ran mu yi amfani da waɗannan sunaye wajen mu roƙi Allah madaukin sarki ya biya mana dukkanin bukatunmu Allah madaukin sarki ya sa mu dace a yau za mu tashi suna na 65 shine al-malik al-maliku to akwai al-malik akwai al-maliki suna ne guda uku waɗanda suka so su yi kama da juna to za mu tsaya mu tattauna wannan a takaice kamar yadda mala ya tattauna mana a amma sunan shine al-malik ai wal farqu bainal maliki wal maliki wal maliki suna nawa uku maliki maliki da maliki annal malik shi al-malik fil lugha a yaren larabci idan aka ce al-malik shine sahibul milki shine wanda yake da mallakan abu ai mallahu malakiyatu shay'i shine wanda yake da mallakan wani abu wala yalzimu an yakuna lahul mulku yana da mallaka amma kuma ba lalle ne ya zama yana da mulki ba kuna fahimtar wannan da kyau ku shi mai mallaka ne amma ba lalle ne ya zama yana da mulki ba misali yanzu wannan masallacin mu ne muka mallake shi namu ne haka amma yanzu mulkin zariya namu ne hmm? kenan mai mallaka daban mai mulki kuma daban yanzu idan mai mulki ya so zai iya cewa mu tashi anan kuma bayan da muka iya sai mu tashi haka ne sai dai duk kai ruwa rana da za a yi dai karshe dai cin da suke da mulki za su za mu tashi yanzu misali in na buga misali kamar guda uku za ku fahimta yanzu husainiya da sauran ɓangarori nata mallakan suwaye mallakan 'yan shi'a ne kinga suna da mallaka amma mulkin kaduna da mulkin najeriya nasu ne yanzu masu mulki sun zo su rushe wannan wajen kuma mai mulki ya ce dama shi bai ba da izini ma a yi ba haka ya faɗa shi mai mulkin kuma yanzu kuna tsammanin yadda ba a shiri tsakanin ahalus suna da 'yan shi'a akwai yanayin da ahalus sunna don ba su son husainiya za su iya zuwa su rushe ta in suka rushe za a zauna lafiya amma masu mulki da suka zo fa sun rushe ba zauna lafiya ba ɗaya ke na biyu mutanen da suke zaune a bayan ko mu ce a filin alhuda-huda da aka ji aka rushe gidajen mallakan suwaye ba nasu ba ne amma da mai mulki ya zo ya ce wajen shi ne ya iya rushe ko bai iya ba yanzu kun fahimci bambancin mai mulki da mai mallaka ko eh Allah ya sa mu dace to shine sai mala yace idan aka ce maliki to wannan mallaka ne yana da malakiya wala yalzimu an yakuna lahul mulk amma bai lazumta wajen kana da mallaka kuma ya zama kana da mulki ba faqad yi al malik mala ya zai iya yi wa mai mulki tasiri alal maliki akan wanda yake mallaka wa malaki ya da abin da yake mallaka yanzu masu mulki sun kama zarzaki sun rufe shi sun kama inda yake bauta sun baje shi saboda suna zargin shi da wasu abubuwa an fahimci wannan yanzu misali zazzaki zai iya kama gwamnan kaduna ya kulle shi ya je ya rushe gamman house saboda mene sau na farko bai da mulki haka ne shiga wannan kaduna yana da mulki ko ba ku bari ku ji abin mamaki wai mutane ba suna barazanan wai in ka mallaki cfo kuma kana da takardun gini daga kasub da ka sha ba baka sha ba har yau baka sha ba idan ya zo ya ce wannan hanyar na wannan gidan naka kana takardar mallaka kana da izinin gini da komai ka hada amma muna son za mu tashan mota a wajen sai ka tashi sai ka bar wajen me yasa saboda asalin kasan wajen ba naka bane nasu sun baka haya ne ko sun baka aro ne na shekara 99 in suka ga dama yanzu su biya ka diya dole ka tashi kuma baka isa ka ce a cin da na mallaka ba zan tashi ba ku je wani waje sai su ce sun soke wannan takardar ta so ko wata ko ba to mulki kenan mai mulki yana yin tasiri akan mai mallaka ina kawo muku wannan misalin ne don ku fahimci ya gwamnati take idan da zamanin gwamnatocin baya ne duk wannan misalin in zan muku shi na rantsi da Allah ba za ku gane ba an gane amma yanzu da aka samu irin wannan canjin gwamnatin mai wasu irin maganai da ba a gane ba to mutane za su fahimci wannan abin da nake faɗi sosai da gaske yanzu mutanen magoma ba za su fahimci gwamnatin nan ba amma yan uwanmu da suke zaune a bayan labarari za su bi kowa fahimtar gwamnatin an gane wannan saboda suna kwanci a gidajensu lafiya lau an ce to ku tashi ina gaya maki ko ba komi suna cikin tashi hankali to mulki kenan shi mai mulki yana da iko akan mai mallaka yana da iko akan abin da ka mallakan kun ji abu biyu ko yanzu ni ni ni na mallaki wannan abu na wani to yanzu mai mulki na jihar kaduna yana da iko a kaina ni sannan yana da iko a kan me a kan wannan abin nawa sai da wannan mulki na shi da wannan ikon da yake da shi to yana da kuma wani irin takaita wanda in ka san yancinka sai ku yi ta bugawa shine sai ku sheka sai ku je kotu da shi shi a karan kanshi kice kin kai karan mai mulki ba za ki iya ba sau da yana da wata kariya da hukuma ta bashi sai dai kice kina karan gwamnati kamar yadda 'yan bayan labarari suka kai kara yanzu sai kotu sai ta ce kai mai mulki da ka ce su tashi ka rusa gidan kakka rusa ka tsaya sai mun ji ta bakinsu mun ji ta bakinka to tambaya nan yanzu kotu ta fi karfin gwamnati eh kun yi shiru kotu ta fi karfin gwamnati eh eh mana a wani a wani fuskan ta fi karfin su don kotu ce kar a yi ta soke bai sai ba in yayi kuma sai ta kama shi to yanzu kotu za ta iya kama gwamna ta daure shi yana kan kujera ba za ta iya ba sai a jira shi sai ya sauka kuna gane wannan da kyau ku a irin wannan mulkin ba ne na demokaradiyya amma a irin mulkin da yake a saudiya ba irin wannan na demokaradiyya ba ba abin da ke saman mai mulki babu shi amma yanzu majalisa da kotu da zattarwa wasu bangarori ne guda uku masu ƙarfin tsiya kun gane wannan da kyau wanda idan majalisa ba ta da abu ba shugaban kasa ba zai iya yi ba idan majalisa ta yadda shugaban ƙasa ya yadda in kotu ta hana sai abin sai ya tsaya to ina son kwatanta muku mulki irin na Allah da irin mulkin da kuka taba gani yau kun gano wannan da kyau ku da idon ku yanzu misali mala ya kawo mana mallaka da mai mallaka sai aka ce mana mai mulki yana da iko a kansu duka an gano wannan da kyau ku to muna bayani akan malik mai mallaka sai aka ce almaliku yana da iko akan wa malik har ma yana tasiri a kan shi da abun mallakan fa yahjuru ala malakiyatihi yana da ikon abin da ka mallaka ya ce kaka ƙara amfani da shi kuma wallahi ba kai amfani da shi ba yanzu kafin abin da ya faru da yan ya faru da su a garin na akwai wanda yake tunanin akwai randa za a zo a ce wai 'yan shi'a ba za su je hussainiya ba akwai wanda ya isa sai dai ke ce ma kike tsoron kar ya zama suna wani program ki bi ta wajen su wulakanta ki ana yi ko ba a yi yau ba ma hussainiyan ba gidan mai gidan ma an baje shi kuma kuna tsammana akwai abin da zai faru na rantse da Allah ba abin da zai faru da wannan ne muke ma duk wani wanda yake harkan addini nasiha da cewa ya taka tsantsan game da abin da yake yi yadda aka samu canjin gwamnati wannan gwamnatin ba za ta tolerating nonsense ko ya yake ba duk wanda zai mata tsageranci alaƙa ta take shi kowaye idan ko ga ba su iya take kowaye ba tsagerancin shi bai kai gare su ba ko kuma ba su ji shi ba Iri Allah ya kiyaye kawai aw yunazi'uhu fiha aw yaslabuha minhu ko kuma za su iya jayayya da shi akan wannan abin da yake mallaka karshe ma in sun so ku kuri can karshe ma in sun zo za su iya kwace abin da ma yake nashin a ce yanzu gwamnati ta kwace kamfaninka ta kwace gidanka kuma mallakanka ne kana da dukkanin takardu kun gano wannan da kyau ku yanzu kun ga da abun mallaka da mai mallaka sai a ce kai da kaya ne mallakan waya ne yanzu wa ke sama da su mai mulki ana fahimtar wannan da kyau ku to yanzu sunan Allah ne maliki kenan Allah yana da mallaka kuma shine mai maliki shine mai mulki haka yanzu da Allah mai mulki ne kuma Allah mai mallaka ne yanzu gwamnan jihar Kaduna shi ke mulki a jihar Kaduna amma gidajen magume ba mallakan shi ba ne ga yana da na ƙasa a mulkin shi ko bai da na ƙasa ba na shi ba ne in ya zo yi magana sai mutanen magume ce namu ne misali amma shi Allah shi ne mai mulki kuma kowa da komi mallakan shi kun gane bambancin yanzu general buhari shine shugaban najeriya amma kamfanoni da dukiyoyin 'yan najeriya ba nashi ba ne an gane wannan da kyau ku amma shi allah shine mai mulki a duniya duka kuma duk abin da ke duniya mallakan shi ne kun gane bambancin masu mulkin duniya da Allah ko su suna mulki ne kuma mulki yana da takaituwa yanzu ciyaman ɗin zariya ba shine ciyaman ɗin sabon gari ba yana ketar wancan gadon kubanni ya zama talaka an gane shi ma shugaban ƙaramin hukumar sabon gari yana tsallakowa gadon kubanni ya shigo tudun wada ya zama talaka amma shi Allah ba haka yake ba yan shugaban ƙasar sudan ya taɓa zuwa south africa yana sauka kotun duniya ta ce a kamo shi yanzu a can sudan an isa a ce a kamo shi saboda me saboda shi mai mulki amma da ya tafi south africa sai zama yanzu mai mulki ne amma ba a nan ba yadda za su iya kama kazansu haka za su iya kama shi tura shi kotun duniya a hukunta shi sai da suka ce ba su yadda su kama shi ba sannan ya tafi da sun yadda za su sun kama shi kunga yana da takaitaccen inda zai iya mulki ko ba a ko'ina ba amma shi Allah mai mulki ne a samai da ƙasai da ko'ina kuma duk abin da yake waɗannan tsakankanin wajejen to mallakan shi ne kuna fahimtar wannan da kyau ko yanzu misali a gidan mijinki mai yiwa kayan gidan duka mallakan ki ne amma kila gidan ba mallakan ki bane in gidan mallakan ki ne kayan gidan mallakan ki ne shi mijin mallakan ki ne inda za a nuna maki akwai matsala ƴaƴan da kika haifa mallakan ki ne ba mallakan ki bane nawaye hmm nawaye na Allah ne eh ƴaƴan na mai gidan ne yau idan mai gidan ya mutu ko sai ke ce yawwa to yanzu yaya sun zama na ba naki bane na dangin shi ne har yanzu amma wa Allah madaukin sarki ya ba da ikon su kula da wannan ƴaƴan ke ce kun gano wannan da kyau ku amma in ya fi ƙarfinki ko zai iya kwace ƴaƴan a hannunki ko ganin su ba ki ƙara yi ba to kin ga kina da mallaka a wani bangare a wani bangare ba ki da shi to amma shi Allah ya da mallaka mutsalakin mallaka komi nashi kuma kowa ma nashi kuma shi ke da mulki a kan komi roga abin mamaki saboda mulkin Allah in Allah ya ga dama ne sai mu kwana bakwai ana mana ruwan sama kuma Allah ba zai tsaye da ruwan saman nan ba ko ba wanda ya sai ce dan me haka za mu haƙura mu sha ruwan saman nan har ruwan sama ya gama sauka ya jika mu ba yanda muka iya haka idan Allah madaukin sarki ya ga dama sai ta mana zafi ba yanda muka iya ya ta mana sanyi ba yanda muka iya saboda duniyar tashi ce mutanen nashi ruwan da muke sha na waye inda zake san Allah ya gama da kowa yanzu ruwan da kike ɗiba ki sha aka tambaye ki da me Allah ya ruwa za ke faɗi yanzu masara gero dawa shinkafa alkama da sauransu da me Allah maɗaukin sarki waɗannan abubuwan kin san da me aka yi su ba ki ne ba komi nashi iskan da muke shaƙa kin taba ganin ta da Allah ana ko wani taba ganin iska ko goguwa ke ke ga ta taso ba iska kike gani ba mai kike gani kura kike gani amma iska ba ganin ta to duk waɗannan abubuwan mallakan Allah ne ba ki da yadda kika iya da su tufafin jikinki duka mallakan Allah ne da audugan shi aka yi ko da roban shi aka yi ko da katakon shi aka yi ko da karfan shi aka yi ko da kaza komi nashi ne ilimin ma da aka yi abin nashi ne domin shi ce allamal insan malam ya alam kuna gane wannan da kyau ku to shi Allah mai mallaka ne idan aka ce maliki yawmiddini ranan kiyama wannan yinin na kiyama mallakan Allah ne ka ce maliki yawmiddini mai mulki a ranan kiyama to Allah ne kin ga da mulkin da mallakan nashi a duniya da mulkin da mallakan nashi yanzu kina neman mulki a ce za a yi zaɓe kina son za ki shiga wa takara to sai ki ɗauki wannan sunan sai ki ce ya malikan mulki kunga shi ne ya mallakin mulki mulkin da ake yanzu a najeriya waye mallake shi yake ce Allah ka bani shugabancin karamar hukuma ka bani kansila ka bani shugabancin kasa idan misali zaɓe ne za a yi na SUG Student Union Government za ki shiga takara sai ki roƙi ba muna cewa ya halatta mata sai wannan takaran bane ne muna buga misali ne idan wani zai ci to ga gani ya ma ce mata zo su shugabanci ban hudu wannan ba kuna gane wannan in kina ne yake ko mulki kike nema a gidan mijinki ku to sai ki roki Allah da wannan sunan in ya ga dama sai ya baki in mijinta alasuru ne mun fahimci wannan ne kyau ko <laughs> sai ya baki mulkin an fahimci wannan su mata abin da suke so kenan kuma mulkin gida ya riga an gama baki a yi saboda ko mai gida ya je ya dawo in zai tambaye ki sai ce ni. ya labarin gida ke ne za ki gaya mai shi tukunya ta fashi eh ke ne za ki gaya mai cewa ana bukatan kubewa busasshiya ana bukatan kaza ana bukatan kaza amma kika jira sai da ya tambaye ki ko ba na naka ta fashe ba to yanzu mulkin da kike da shi a gidan ya kwace ya koma mai hannun shi in yi sakaci ko abin da kuke son ku zama kuna da mulki a gidajen mazanku maza gidajen mazanku ba mulki kuke nema ba kama karya kuke nema kun gano wannan kyau ku kama karya kuke nema shi za ku ke haɗuwa da matsaloli Allah madaukin sarki ya taimake mu to yanzu kun fahimci bambancin maliki da maliki ko eh to maliki kuma fa in aka sa yawon a tsakiyarsu maliki shi ne bambanci da su shi ne za mu tattauna mala ya ce ammal malik amma shi Almalik fahuwa fa ammu min maliki ya fi yawan bayani ya fi mallaka ya fi kaza ya fi gamewa dangane da mai mallaka li'annahu ghalib saboda shi maliki ne marin jaye kahirun koko kullu malikin yana sama da duk wani mai mallaka ina fatan kun gane yanzu idan gwamnan kaduna ya ga dama zai iya cewa yanzu ya ba minti talatin kar wanda ya kara fitowa gidan shi sai gobe da safe yanzu ana cikin karatun da zamu ce to jama'a da Allah sai ayi yi haƙuri ga sabon sanarwa ya zo muna son karatun nan haka zamu mu naɗa mu ina mu yaya Allah mu gaba har ma ku ji ina cewa ki fai sauri ki bari lokacin nan ya cika baki shiga gida ba saboda mai mulki ya yi magana in kika kibin dokan ƙarshen ta ya turo mutanen shi su zo su murƙushe ku amma kun sa abin mamaki idan aka turo 'yan sanda da sojoji inda mutanen gari za su fito suke ba za mu shiga gidan ba ba yadda suka iya da mu so da mun fi su yawa mun ninnin kasu amma saboda ba mu da mulki wannan abun ba zai yiwu ba irin haka ya taɓa faruwa a misira duk sojojin ƙasan da 'yan sanda da kowa sun fito sun ce mutanen garin su koma gida mai mulki ya ce su koma suka ce a gaya mashi ba za mu koma ba sun koma ba su koma ba ƙarshe ma suka ce sun cire shi a shugabancin kasan, kuma dole ya sauka kun gano wannan da kyau ku to yanzu misali ana iya ma shugaba bore eh ana iya yi to tambaya halal ne a mai bore a musulunci haramun ne mu'alu sunna ba ma ma shugabanni tawaye da bore yana cikin aqidan mu wala naral khuruj anil a'imma bai halatta yi ma shugabanni tawaye ba wa in jaru ko sun yi zalunci da mu ta roƙon Allah Allah ya gyara su kuma Allah ya kau da mu daga sharrin zaluncinsu inda yake ma shugaba tawaye shine inda ya kafirta kuma kafirci ya zama karara ga hujja a fili wannan ne za mai tawaye a ce bai isa ba amma ba wai yayi wani kuskure ko yayi wani abu ba daidai ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mala yace fal maliki mallahu malakiya wal mulku ma'an mala yake cewa malik almaliki shine wanda yake da almalakiya wanda yake da mallaka da mulki a tare yanzu idan aka ce almaliki to sai ki ce wanda yake da mulki kuma yake da mallaka idan kika ce maliki wanda yake da mulki in kika ce maliki wanda yake da mallaka yanzu suna ne guda uku wanne ne fa a cikin uku maliki wanda yake da mallaka maliki wanda yake da mulki maliki shine wanda yake da mallaka da mulki wanne yafi maliki ko shine sunan da muke tattauna a nan Allah mai mulki ne kuma Allah mai mallaka ne saɓanin masu mulki da mallaka na duniya baki ɗaya ba su kai Allah ba Allah ka sa mu dace me yiwa wannan dogon magana da na tsaya ne ya sa kun fahimci inda ake son aje ko eh Allah shi taimake mu yanzu misali idan shugaban makarantar nan polytechnic ya ce ma'aikatan da suke zaune a kwatas na makaranta su fita a gidajen za su fita eh kun yi za su fita dole su fita me yasa saboda mai mulkin wajen ya ce su fita da a cikin abin da ba mallakansu ba haka amma yanzu a shugaban karamar hukumar Zariya zai zo ya ce mu fita a gidajenmu nan sai mu ce bai isa ba ba za mu fita ba ba mallakan shi ba ne kuma bai da mulkin da zai ce mu mu fita wanda yake da mulkin da zai ce mu mu fita ne wa shi ne gwamna amma shi bai sai ce mu fita gidajen mu ba kun gwamna ya zai ce mu fita sai mu ce da wani dalili kun gane bambancin mallaka da mulki irin na duniya sabanin na Allah ku in Allah ya ce ku fita a gidajen ku za ku fita ko ba ku fita ba kan ma ku fita ya turo malakul mautu duk ya zare rawai kyau a kai ku makabarta ba shi shirya Allah dauke sarki ya sa mu dace to sai mala ya ce ai au huwa malikil mulk ko ki ce maliki shine wanda ya mallaki mulki domin mun ce ai mai mulki yana da tasiri akan mallaka ko to Allah shi ya mallaki mulkin da ke da tasiri akan mallaka Walmaliki maliki sigatu mubalaga shi malik siga ne na mubalaga fi isbati kamalil malakiya wanda yake da tabbatar da cikan mallaka wal mulku ma'an da kuma mulki a tare ma'a ha azal wa abadan tare da cewa ita wannan mulki na Allah da mallaka na Allah to zai dawwama dindindin babu ranar karewa kuma falmalaki mala yace falmalik aksaru mabalaga minal mulk shi kalmar maliku ya fi malik falmulku aksaru mubalaga minal malik shi kuma almalik ya fi almalik قال ابن الجوزي yace almaliku يشي المليك هو المالك شي الملك شيني مالك وبناء fa'il. lil mubalagha fil wasfi sai aka kawo shi da kaiwa matuka domin a siffanta Allah da cewa shi ya mallaki komi wa yakunu maliku bi ma'anar mulk sai zama malik yana ɗaukan ma'anan mulki ne fasmullahi al malik yashmilu al amrayn ma'an al malakiyya wal mulk sunan Allah al yana ɗaukan mallaka da kuma mulki baki daya yasa ku roki Allah madaukin sarki mai mallaka da mulki idan shugaba zai muku ba daidai ba yana son zai kware ku ko zai zalunce ku wannan sunan za ku kira na Allah madaukin sarki ya muku maganin shi kun gano wannan da kyau ko to na tsaya a nan suna na 66 daga cikin sunayen Allah madaukin sarki shine al-muqtadir al-muqtadir to me bambancin shi da alƙadir eh da kuma alƙadir ba mun yi alƙadir ba ba mun yi alƙadir ba to menene bambancin su da kuma almuqtadir kin ga irin waɗannan sunayen in kwakwalwanki ba ta iya kiyaye su kowanne ki aje shi a mahallin shi to zai wahala ki zama malama mun gane kwakwalwanki ba ta iya lissafi kenan kin ga yanzu ana fita na aka tambaye ki me bambancin malik sai ki ce mai mallaka mun gane wannan da kyau ko kaman ki zo karatun alkur'ani sai ki ce maliki yawmiddin Allah shi ya mallaki ranar kiyama mallakan shi ne nashi maliki yawmiddin sai ki ce mulki a ranar kiyama na Allah ne kaga ce maliki sai ki ce mulki da mallaka nashi ne kowanne ya zauna a mahallin shi ko to idan aka zo aka ce qadir da qadir da al-muqtadir to me bambancin su ina ganin kamar wajen fadi akwai dan bambanci ko wannan al-qadiru wannan al-qadiru wannan al-muqtadiru to malam zai masu mana bayanin su kamar yadda ya bayanin wancan an fahimci wannan da kyau yanzu kin ga wannan suna na al-muqtadir duk abin da baki da iko a kan shi aka nemi a maki dagawa kika roki Allah madaukin sarki da wannan suna al-muqtadir sai Allah ya karya wannan abin ya baki shi ko ya karya abin ya sake karfin abin kun ga wannan kadda yake sake ki roki abin da yake sabo ne ko abin da yake yanke zumunta ne ko abin da Allah madaukin sarki zai duba zuciyanki ga baki da gaskiya karke dake wannan Allah ya ce make mu mala ya ce ai huwa alladhi yuqaddiru al-ashya'a bi ilmi Allah shine wanda yake kaddara abubuwa da ilimin shi wa yanfudhuha bi qudratihi sannan wajen zattarwa kuma wannan da ikon shi ne yake zattar da abu yanzu misali mu dukanmu nan ai ina ganin abin da ke ranmu shine muna son gobe za mu dawo mu ci gaba da karatun nan ko eh to wane ne zai kaddara mu dawo gobe a bisa ilimin shi Allah ne wane ne zai zattar in goben ta mu zo Allah ne ko kina son yin abu in Allah bai nufi wannan abin ya zarta ba ba za ki yi ba an gano wannan da kyau ko yanzu da Allah wace ce a masallacin da take son ɗanta ko ƴarta zama in iska akwai eh yanzu a nan akwai wacce za ta iya mai da ɗan iska mutumin kirki eh in akwai ta ɗaga hannu ɗan iska ya zama mutumin kirki amma Allah zai iya idan a cikin ikon Allah a ilimin shi ya rubuta wani zai iskanci na wata shida wata shidan na cika zai zo mutumin kirki in Allah ya rubuta wannan wata shida na cika sai ga wani dalilin da bai kai dalili ba ya sa kawai ya daina ya koma abin arziki kun gano wannan da kyau ku kun ga nufan ya zama dan iska Allah ne ya nufa nufan azabtar ya zo mutumin kirki waye wanda dan adam ba zai iya yi ba ce to malamai ku yi wa'azi mana kan mu wa'azi wanda za mu iya kenan amma shirya tana hannun wa sai in ya ga dama in bai ga dama ba za a iya yi ba shi sa ki roƙi Allah madaukin sarki Allah kai ne mai iko ikon nan ya tabbata a cikin iliminka Allah ka zartar man da abu kaza da nake bukata ya zama tare da ni na alheri ya mai iko akan kowa da komi in kai kira al-muqtadir Allah zai miki abin da kike so ba abin da yake faruwa a duniyar nan face sai da Allah ya bayani shi a ilimin shi yana nan a aji in lokacin yin shi yayi sai Allah ya sa ikon shi sai zartar da abin aiki nawa kenan aiki biyu yin abin da kuma me zattarwa misali yanzu kika samu kuɗi sai kika je kika yo cefane na daki abinci kin ga yoce fa ne daban ɗiban abincin kuma a shiga kicin a dafa shi kuma me daban zama a ci abincin shi kuma me daban to za mu tattauna wannan sunan Allah al-muqtadir da sunan Allah al-qadir da sunan Allah al-qadir kowanne akwai inda yake zuba su amma suna da alaka da juna kamar maliki da maliki da maliki ba sa da alaka da juna ba to haka waɗannan masu ina son ku fahimci yadda abin yake kafin mu ci gaba mala yace fal muqtadir ko san abin da yasa nake tsaya nake muku wannan bayanin da kyau yanzu kafin taso yanzu karatun nan ai duk wanda yake zuwa karatun sharh sunna na barbahari da muke yi hatta ran talata da muke karatun nan da magariba ai mun yi magana akan dawa annabi isa ko eh yanzu sai ga wasu yan uwa sun zo wai akwai wani yana nan shi ba malami ba ne wai yana yawo masallatan ahalus sunna shi kuma da awon da yake yi shine yana bayani ne akan cewa annabi isa dawon shi ƙarya ne dajjal ƙarya ne ya juju ƙarya ne wane ne wane ne wai har masallacin poli nan ya zo na ce to me yasa bai dan gangaro ya zo masallacin maguma ba su da kan suka ce ko kura ta san gidan mai babban sanda na ce a da Allah ku ce dan gangaro sai ya gaya mana sai na gaya masu na ce kun ga wannan to ba wuta zile ne kun ga wannan aƙidoji ne na banza na wofi jama'a ga su nan yanzu ana zubo mutane su in yau sai ce wai ai a dajjal su ne su amerika din nan ya juju su ne kaza su ne annabi ya faɗa cin hadisi mutazilanci ne yan boko suka ji wannan zai kama kwakwalwansu gaba ɗaya sai a ci gaba to in an zauna da shi sai a ce to wannan abin da yake kawowa zo ka fassara mana shi a bisa fassaran annabi da sahabbai zai ce shi ya fahimci abu ne a lokacin sai na sa masu magana na wani annabin karya da ya bayyana yanzu a Najeriya ana taba gaya ko cewa ne annabi isa da allah ya ce zai dawo asali mun fara muƙabala da shi a waya ne a waya muka fara muƙabala da shi da muƙabala ce muƙabala ne sai sa lokaci sai zo zariya sai muka zauna da shi to kun ga irin waɗannan abubuwa da irin waɗannan aƙidu da suke zuwa dole ne a tsaya mutane cikakken bayani a irin wannan dan su gane za ku ji yadda yake bankar ayoyi na alkur'ani wanda ke cin da ba malama ba ce idan aka barki da waɗannan ayoyin ba ki da yadda za ki iya da su wallahi ba ki da yadda za ki iya da su in muna magana da shi muka kai wani waje za a yana ta ƙoƙari ne canza maganan da ake yi kuma har yau fa yana nan har yau yana nan ya gaya man ya je ya je wani gari da ya je wani gari mutanen garin sun karɓi da awon nashi to amma abin da ya faru da su sai suka samu matsala da shi da su mutanen garin matsalar da suka samu shine za su mara mai baya akan wannan da'awan da yake yi amma matsalan shin yanzu idan idan wannan da'awa shi ta karbu in aka samu kuɗi ya za a raba kuɗin su da suka yada suka bashi wajen zama to suke da biyu bisa uku shi kuma ya ɗaya bisa uku ya ce bai da inda suka samu matsala kenan bari ku ji ta shi kenan ok to alhamdulillah ka san wani wasu wurare ka ba za ka yace cin numba kaza saboda yanayin wajen ba a numbar na ya amma akwai wani akwai wani petrol station wanda zai zo maka da sauki ka fi gane in ka ce sanrab okay to sanrab petrol station okay insha Allah to yanzu misali wahayin da ake maka yanzu wahayin yana zama a littafi ne na injila ko kuna alqur'ani ne ko ko wani sabon wahayi ne wanda shi ba injila ba shi ba qur'ani ba shi kuma ba sauran littafan da suka sauka ba a ah, wato Allah ya ce wa yu'allimuhu al-kitaba wal hikma hmm. wa tawrata wal injil hmm. kaga a yadda nake maka magana haka eh. idan na ce maka na gane komai wallahi kirya ne ba haka yake ba eh. amma abin da nake nake giya maka shine ina da tabbas akai akan cewa insha allahu Allah ya sanar da ni haka na na fi sabon da yake magana kai tambayan da shi ne wahayin da ake kaga yanzu ake wa manzon Allah wahayi wahayin yana zama alqur'ani kenan da za a rubuta kamar wanda kake karantawa yanzu mm. dan annabi Isa yake raye a wancan lokacin ana mai wahayi sunan wahayin injila okay okay yawwa to yanzu wannan wahayin da ake maka injilan ya ke ƙara maimaitawa ko aura ne ko ko qur'ani ne ko ko wani wahayi ne wanda ya sha bamban da su duka na'am qur'ani ne insha Allah okay ana maimaita saukar da qur'ani kenan insha Allah ba wani sabo bane kenan kana ji na ina jin kamana na ce qur'ani ne yanzu ba wani sabon wahayi bane wanda ko injila ko a taura a'a a qur'ani ne insha Allah ta'ala na'am to sannan dangane da attaura da aka injila da aka lalata na'am to shi yanzu ya yi wani mataki aka dauka na a gyara shi wato Kur'ani yanzu shi ne ainihin littafin da Allah ya riga alkawari na nahnu nazzalna الذكر وإنا له لحافظون wato wannan shine littafin da Allah zai kare waɗancan ai dama ba sai an magana gyara shi ba saboda Allah ne alkawari ya kare shi kaga alkur'ani shi ya ya ya ya ya kunshi eh, abin nan ya dauke da duka ya compiling duka duk littattafin da ya zo da wannan littafin alkur'ani shi ne dama zai wa'azi da shi ba wani littafi ba ne banda alkur'ani ok yanzu wancan taura da injila an bar su kenan eh an bar su saboda farsun da nake son biya maka cewa an bar su ba za a amfani da shi wajen al'umman nan wai za a yi hukunci da shi abin da nake so amma misali waɗanda suna karantar da shi don a fahimtar da jama'a hmm. kamar irin su comparative abin nan haka hmm. irin su malaman masu wa'azin hmm. abin nan comparative wannan ba wai suna nufi wai in ji na ya zama littafin wannan al'umma ba hmm. don kawai su ganar da mutane da wannan daban to yanzu ayan da ke cewa alqur'ani Allah yake cewa wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti na'am to wannan ayan na son kai man karin bayani game da ita na'am alhamdulillah wannan aya hmm. in Allah ya yarda wa in min ahlil kitabi إيه. إلا لمن به قبل موت إيه. ويوم القيامة يكون عليه شهيدا إيه. كوان لي أشكنسو هو بيهود كو كريستي بي إيماني لشي كفو متوى لشي إيمان كريستي فأنا لي إيسان بل Oke ba, ya iman da kuma kuma iman da shi kirisan? A abin Hmm. na mautihi din nan hmm. <laughs> yana komawa ga kristen din ne abin da nake nufi hmm. jamirin kalora wa in min ahalil kitabi illa la yu'minan bihi ai bi amsa wa ga koma can baya Allah madaukin zarki ya faɗa wa ma kataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu da kuma za ta zo ayan ga za ta cewa in min ahalin kitabi wanda ke iddia ayin kashe kisa yanzu misali sai biki tsakin koyi addini yanda ya kamata ba ki da Allah waɗannan bayanan da ake baki tsakin fahimce su ba sai irin wannan shedanin su ya zo ya zaki maganin shi ya haddace alkur'ani duka da zan bari za ku ji yadda yake murɗe ma'anonin qur'ani ɗaya bayan ɗaya awoyi muka yi da yawa in aka yi aka huta a ci gaba in aka yi duk inda akwai inda in fa ne magana sai ya shiru duk ya kasu ya komi sai in tare shi in na ga zan kai shi bango duka maganan za ta tsaya to sai in bar wannan magana dan abin da nake bukata shine ma haɗin ni da shi kuma ko za mu mamaki Allah ya san da na haɗu da shi sai na ga na san shi ni zuwa kai ne wani bai ce shi ne na ce ya aka yi kuma ya ce wallahi haka ya haka yi abun nan a ciki za ku ja nan yana cewa na ce to ai annabi ya gaya mana sufofin annabi isa cewa farin mutum ne wa in na ganga zangan kafari ne yanzu kai da gashi zara zara duk wannan abubuwan ga su ni ce to ai ba mu ga mala'ikun da suka sako da kai bai ci a shi za ƙara haihuwan shi ne to an ƙara haihuwan shi ne shi yanzu abubuwa iri-iri kuma wallahi yanzu ya samu mabiya barkatai a ƙasan nan har najeriya ne sunan shi abdul wani abu ne sai ta annabi isa abubuwan ba kan gado shi sa cikin wannan katin da muke na sharo suna na bar bahari da maza da magariba ranar talata ita wannan bangaren na muƙabala zan sa kowa ya ci kun gani mutane su ji ya aka yi ko wani mukabalan mun yi ta bi shekara uku ba kuma wanda ba samu wani yaji ba akwai mukabalan da ya zo muka yi ni da shi a ɗaki na ita ba mun ɗauka a nan ne duk inda cin da na ba zai kashe wayan ya gudu ba duk abin da na ɗauka sai na kai shi ƙarshen kwano na bige hancin shi tukuna sai ya yi yarda cewa babu dalili a nan sannan sai mu ci gaba na cin da ba zai fita ba ɗaki na ne yanzu sai mun gama an fara wannan mu gama mu fara wannan a gama fara wannan a gama wannan ya sa ya ce ya fahimci in zai wannan da'awan a nan arewacin najeriya ba za a karbe shi ba shi ya sa ya kwashi jiki ya tafi ilori gani a can ilori ya ci gaba da wannan da'awan yanzu haka akwai malami abokina wanda yake ilori wanda na taba hada su da shi na ce je tattauna da shi don gane da wannan annabtan karyen da yake yi ya al'amarin an ci gaba da annabtan to sun je sun tattauna da shi ta kawai sai suka zo suke ce man wasu sun fahimci kowai ya samu taɓa hankali ne ko menene ko menene na ce ba magana taɓa hankali ne za a yi magana a kai ba a yi bincike a gano nan dai suka rabu da shi kawai kuma yanzu ya yi nausa ƙasan yarbawa can ya tafi zai je yaɗa wannan ɓannan zai je samu su ƙauyuka ya je zaman shi ke ta waɗannan abubuwan to su da irin waɗannan da suka zo yanzu suna musu dajjal suna musu game da yajuju da batu sale wane ne wa suna musu kan waɗannan abubuwan su waɗannan mutazila ne waɗannan kuma su ne annabi ya ce za su bayyana ƙarshen duniya za su suna da'awan annabtan ƙarya yanzu waɗannan ya halatta malami na jin irinsu sai kama kama zama da su ni shi ya kira na fa waya malam kaza kaza kaza malam shago ne ce ni ne ya ce na so in kira ka ne dama maka bushara cewa lokaci ya yi annabin Allah annabi Isa ya dawo duniya na ce a wani gari ya sauka ya ce a ai shine ma shine na ce okay yanzu da annabi Isa nike magana ya ce a kwarai da gaske na ce ma dalla <laughs> na ce to ka bari yanzu ina wani abu in na gama sai mai magana sai ce da Allah in maganan za ta yi tsawo to da Allah ya sa kati ne in kira shi bai da kuɗin da zai sa kati na ce a'a kai da ga zo kana isar da sakon Allah ya kamata ya Allah ya kawo maka free credit ne ka sa credit ke ta kira babu karewa aikin Allah kake yi ai to na ga dai kan maganin ta kamun nan sun ce to ni zan kira shi ina ganin farkon kiran shi ne sai da muka yi awa uku dindin da shi kuma Allah ya taimake mu ranan neto ko rawa bata yi ba muka gama na kira shi muka yi minti hamsin da harkoki na zai kara tasowa na katse ni kara kiran shi sannan na ce na ɗauki nauyin ya taso daga garin da yake ya zo mu zauna don ko ba komai kaga in ya tabbata annabi ne kun gani sai in zama sahabi ke <laughs> ko kuma jin da kun gani sai ku zama tabi'ai ke shi ɗali kawai to zo muka zauna iko Allah wallahi sai ban tausayi sannan nake faɗin magana akwai ɗaya daga cikin ɗalibai na ce ai malam sanda ya zo ni na shigo da shi ma na ce aha a gaban shi haka yi saboda lokacin ina son in yi muƙabalan da shi na yi amma da ya zo ba na son yi in yi shekara ɗari yana magana ma ba zan yi da shi don mafi yawancin masu kurara ya muƙabala da su so suke a ɗaga su suna to ka iya mugunta zai ga cewa ba za a daga ka ba tsaya inda kake ba inda za ka ba ni zai tsaka to shi yanzu Allah Allah yake waɗannan maganganun da muka yi da Allah karin fitar da su a ɓoye gani a ɓoye da Allah kara fitar da su dama da yake na san ba a san shi ba shi yasa zan sa a cikin kasusuwan karatukan da ake ai ta sawa mutane ina datso inda ya kamata su ji saboda akwai mangan da suke tsawo sai har kasa mutane su ji in mutum ya nemi ya ce tura mai diga sun ce ba zan tura maka ba saboda zai zama sharri ga wawa wanda ba zai iya tantance maganganun ilimi ba da yana jan ayoyi yana jan hadisai yana shiga muna li'irabi da shi yanzu misali ya ɗauko maganar damiri in jahila ba ta gane me yake nufi da damiri ba ta ganewa ba yanzu Allah cewa wa in min ahlil kitabi illa la yu'minan bihi qabla mautihi babu wanda daga cikin ahlil kitabi illa la yu'minan bihi sai ahlil kitabin yayi imani da shi ciwa shi shi ahlil kitabi ko shi shi annabi Isa annabi Isa sai ce qabla mautihi wannan damir din ya'udi ila isa au ya'udi ila ahal kitab inda muka samu matsala da shi kenan sai ce yana koma zuwa ga ahal kitab ne ce a'a li anna damir ya'udu ila aqrab mazkurun fil galib a suna wakilin suna yana komawa zuwa ga sunan da yake kusa da shi ne da wa aka ce za su yi imani ba da annabi isa ba to wannan damirin qabla mauti ai qabla mauti isa kun yasa za ku ji wani abin in na faɗa sai nazari sai ce to kamar yadda ka faɗi ka san ilimi fanni fanni ne sun ce to ai maka wahayi mana dan shi annabi in ya zo in aka kalubalance shi bai iya bada ansa ba ai ana mai sabon wahayi ne kai ma ai maka wahayi ka bani ansa sai ka sa son zuciya ne da bata kawai amma wani zai ce to ai mukabala da yan boko haram fa ba mukabala da boko haram ko ka zo na mukabala da su in ba da manyan malaman su bane wanda suke sa abin to wai suna turo maka yanke hanzari ne daga ran da suka tattauna da kai ko kure suka yi to sun yanke maka hanzari gobe za su suka sheka haka suke kun gane wannan Allah madakin sarki ya kiyaye kun gane abin da nake nufi ku tsaka ku fahimci waɗannan abubuwan ku in kuka ki yan suna nan suna yawo da muguwar aqidan su yanzu shekaran da ya wuce tafsirin da aka sa a sultan bello na dan gidan gumi ai gaba ɗaya maganganun da yake ce cewa nabi isa ba zai dawo bane wannan mota mu'tazilanci ne ai to a san da muka zo muna raddi ga mota zila, waɗanda su kuma wancan yaron yi masu daidai za su ga ai wani ne ya zo ya shahara ya samu ɗaukaka ko kuma muna mai hasadan shahara ɗaukaka me ya sada kuma ce ya zo da bata ne sai a ce dakta ne ba sai a ce ko menene Allah cikin Qur'ani ya ce annabi Isa zai dawo annabi cikin hadisi ya ce annabi Isa zai dawo sai a zo da wani littafi a ce gashi Abubakar Gumi har ya rubuta littafi annabi Isa ba zai dawo sai mu ce wannan kuskure yayi Muhammad Nasir Din Al-Albani yayi ma Abubakar Gumar raddi akan wannan littafin bin Baz ma ya mai raddi saboda shi abubakar goma abokin aikinsu ne a da alamin islami sanda suka ga littafin mamaki suka yi suka ce kaman ka ka rubuta wannan sai suka yi raddi to yin sai aka ɗauko littafin aka zo ana ma gumi ƙarya bayan gumi ya janye littafin to da littafin ake yawo yanzu ana ƙoƙarin ɓatar da al'umma annabi kuma ba za a yi nasara ba an gano wannan da kyau ko to amma za a ƙi nasara ne idan ɗaliban ilimi suka tsaya suka koyi abin da ya kamata su koya na ilimi in suka ƙi ko za a yi nasara Allah shi kyauta to shine sai mala yake cewa fal muqtadir fal yajma'u dalalati lismillahi alqadir shi sunan Allah al ya hada abin da sunan qadir yake kunshe da shi qadir shine mai iko wasmul qadir da kuma sunan alqadir ma'an alqadir shine mai kaddar abubuwa Alƙadar mai iko kan abubuwa sannan almuqtadir ya haɗa mai iko da me da ikon waje guda din nashi ne fasmullahi alqadir huwan alladhi yuqaddiru almaqadir fi ilmihi idan aka ce alqadiru shine wanda yake kaddara abu a bisa ilimin shi wa ilmuhu almurattabatu almartabatu alula min qada'ihi wa qadarihi amma ta ba na farko na ikon Allah yana tsara abubuwan da zai yi ne Wallahu azza wa jalla qaddara kulli shay'in qabla tasni'ihi wa takwinihi duk abin da Allah zai yi a duniyar nan ko sai da ya fara kaddara yanda abin zai kasance kafin ya zartar da faruwan abin yanzu misali yanda yake zaune a nan wajen har inda kika zauna da wanda ke zaune kusa da ke da wanda kike kaza duk Allah madaukin sarki ya rubuta ya tsara haka zai faru kafin ya yi mu mu zo mu wannan abin to yanzu wannan rubuta wannan da tsara kaza zai faru mun gano wannan da kyau ko sunan shi alkadiru mai wannan aikin wake da iko akan abin shine kadiru wane ne ya mallaki tsara abin da zartar da abin da iko akan abin shine almuqtadiru ku gano wannan da kyau ko shine Allah yanzu duk abin da za mu yi anan kafin mu yi shi da shekara dubu hamsin Allah ya tsara zai faru to ya tsara shi a bisa me a takadiru shine ne kadiru yana da iko akan abin sace a ce shine kadiru wanda ya haɗa alƙadiru da alƙadiru shi shine me almuƙutadiru sai mun zo ka tuni gobe za ku ji wannan shi yasa sunan Allah ne al sunan Allah ne alƙadiru sunan Allah ne me al-muqtadiru kowanne kuma za ku ji yanda yake aiki in bai tsaki kin fahimci wannan ba za a ta kai gwauro ana kai mai ya kasa fahimta inda aka sa mu gaba Allah madaukin sarki ya taimake mu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum